The U.S. Embassy Niamey e is aware of the abduction of a U.S. citizen in Masalata, Birnikoni, Tawa region of Niger. Kakakin ofishin jakadancin Amurka a Nishar Stephen Rickon kenan a yayin da yake tabbatar da rahotannin sace wani ɗan ƙasar Amurka a garin masallata da ke yammacin birnin Kwanni a jihar Tawa, wanda kuma 'yan bandiga ke ci gaba da garkuwa da shi. Alhaji Idi Bara'u shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar. Gwamnatin ƙasar Amurka na mai jimami da kawo cikakken goyon baya ga yallan ba'amurkin da aka sace, kuma tana kira da ƙwaƙwarin murya ga waɗanda suka yi garkuwa da shi da su sallame shi, ba tare da ɓata lokaci ba, kuma tare da kiyayewa da kare lafiyarsa. Yanzu haka jami'an kasashen biyu sun yi haɗin gwiwa don ganin an ceto wannan ba Amurka daga hannun mutanen da suka yi awon gaba da shi. Gwamnatin Amurka na aiki tukuru kuma kafaɗa da kafaɗa da hukumomin jamhuriyar Nijar da ma jami'an tsaro domin ganin cewa an kai ga samo nasarar kubuto da mutumin. Haka zalika gwamnatin Amurka na ci gaba da tuntuɓar yallan mutumin da aka sace. muna ci gaba da bin kadin wannan zance. Gudunmuwar jama'a wajen samun haske wata hanya ce da ofishin jakadancin Amurka ke ganin za ta iya taimakawa a gano inda aka ɓoye waɗan bawan Allah. Ofishin jakadancin Amurka na mai shela ga duk wanda ke da bayanai a game da sace mutumin ɗan asalin ƙasarta da tuntuɓi wannan layi ko wannan waya biyu biyu bakwai tara shida hudu bakwai takwas biyu biyar tara. Rahotanni sun ayyana cewa a cikin daren litinin wayewar jiya talata ne wasu mutane dauke da bindigogi suka kai samame a garkar da wasu Amurkawa ke zaune kusa da garin masallata da ke yammacin birnin Kwanni inda suka yi awon gaba da ɗaya daga cikinsu wato Philip Walton mai shekaru 27 a duniya. ko da yake kawo yanzu ba wata kungiyar da ta ɗauki alhakin wannan al'amari wasu na alakanta abin da ayyukan masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar